bismillahir rahmanir rahim amma ba'd lamurra masu birgitarwa wanda za su auku akan canjajjiyar ƙasa ahdasun fawqal ardil jadida ƙyale-ƙyalen duniya da kayan adanta suna da yawa kuma nau'i nau'i ne suna kuma da ɗauki hankula da abin da suke da shi na kyawun launinsu sai dai mutum musulmi mumini ba shi ruduwa da duniya saboda yana da yaƙinin za ta gushe ko mu ɗin mu gushe mu bar duniya kuma yinin ƙarshe wato yinin ƙiyama yana nan tafe kuma imani da ranar ƙarshe shine yake zaburar da bayi akan ayyukan kirki kuma yake musu birki daga munanan ayyuka Allah ta'ala ya ce wancan da shi ake wa'azi ga wanda ya imani da Allah a cikinku ya kuma yi imani da ranar ƙarshe lallai yana daga ababen da za su auku a ƙarshen duniya na ɗaya girgizan ƙasa babba wanda za ta kasance a ranar ƙiyama bayan fitowar mutane daga ƙaburbura wasu malaman kuma suka ce wannan girgizar za ta kasance ne a gidan duniya dab da ranar ƙiyama. wannan girgizar za ta tumbuko duwatsu daga wuraren zamansu sai su waye gari kamar ƙasa mai tsakuwa sannan kamar garin da aka tankaɗe kuma su komo kamar ƙurar da iska ta watse Allah ta'ala ya ce idan kuma aka niƙe duwatsu niƙewa sai suka kasance ƙura a bar sheƙewa sama kuma za ta kekkece sai ta kasance ƙofofin da mala'iku za su yi ta saukowa daga cikinsu sai ta wayi gari tana da rauni kuma ta yi kalar ja kamar mai da yake tafasa daga nan sai Allah ta'ala ya naɗe su Allah ya nannaɗe sammai Allah ta'ala ya ce ranar da muke naɗe sama kamar yadda takarda take naɗe rubutu Abdullahi dan Abbas yake cewa kamar yadda littafi yake naɗe rubutu kuma a wannan ranar ne za a canza ƙasa za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba da wata ƙasar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar alkiyama a hadisin imam al bukhari ƙasa gaba ɗayanta za ta kasance alkubuzu ne guda ɗaya Allah mai girma yana rike da ita a tafin hannunsa kamar yadda ɗayanku yake rike biredinsa a tafin hannunsa don ta kasance liyafa ga ma'abota aljanna hadisin bukhari kuma a wannan lokacin za a shafe rana za a shafe hasken rana a tafiyar da shi Allah ta'ala ya ce kuma idan rana aka tafiyar da haskenta abdullahi dan abbas ya ce aka sanya rana ta yi duhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana da wata za a shafe hasken su a ranar alkiyama sai a yi hisabi ga mutane gwargwadon ayyukansu su kuma hisabi mai rangwame shine Allah ya yi dubi ga takardun ayyukan bawa sai ya yafe masa amma mutumin da aka yi munakasha da shi akan hisabin sakamto babu makawa sai an masa azaba kamar yadda aka yi bayani a cikin hadisi kuma za a auna ayyuka sai ka yi kokari ya kai bawan Allah domin sanya ma'aunin ka yi nauyi da ayyukan kirki da kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya fi nauye ma'aunin mumini a ranar kiyama fiye da ɗabi'a mai kyau daga nan sai ma'abota aljanna su tabbata a cikin aljanna ma'abota wuta kuma su tabbata a cikin wuta sai ka ga mala'iku a haɗe kewaye ko a kewayen al'arshi suna tasbihi da godiya ga ubangijinka kuma za a yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin